rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta kafa wani kwamiti mai mutum hudu da zai binciki musabbabin akwai harin da aka na lahadi a wasu ƙauyuka da ke dab da shiga cikin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma jikkata wasu wannan kwamiti dai shine irinsa na farko da rundunar sojan najeriya ƙarƙashin jagorancin tiyata kwamanda mai kula da wannan shiya wato major general rogers nicholas ya kafa don binciken ababen abin da ke faruwa musamman ma na hare-haren yan kunna bakin wake general nicholas ya ce an kafa wannan kwamitin ne da zai binciki masababin aukuwar wannan lamarin da kuma yadda waɗannan mahara suka shigo don kare aukuwar irin wannan lamari na hare-haren yayan kungiyar boko haram da rundunar sojan ke kirarin cewa ta karya su. major general nicholas din dai ya min karin haske game da aukuwar wannan hari da kuma abin da kwamitin za su a gaba kamar haka kwanakin baya akwai abin da ya faru can cikin bayan garin Baduri ba yanzu akwai mutane da aka mutu eh, yan suicide bomber nan suka kawo hari sojojin mu da suna cika suna wa wajen kasuwar plantation na sun same su sun kashe guda bakwai a cikinsu suka fara guduwa cikin guduwa nan nasu suka fara taso da yawon nan nasu da society base nasu kasai kuma halin mutane ma kuma sun ji hari haka sai ga mutane su taso su fito suna so su bincike me ya faru me ya faru daga can gaba sai ga mutane suka taro su daga baya ga mutane sun fara deteriorating base nasu shi yasa aka samu lamba mutane da suka samu ciwo da kashe mutane ma kuma takamaiman mutane nawa ne suka mutu a wannan hari shi tara ne muka samu akwai kuma sun fi saba'in da suka samu ciwo akwai rahotanni da ke nuna kawai akwai kamar soja guda ɗaya shi ma da rasa rasa ko eh kuma shi ya rasa kansa akai abin da sa shi lokacin abin ya faru ba yadda ba wai yana tare da mutanen sa shi ya fita ne je zai karba wani abu ne daga baya kuma ya sa abin ya same shi hanya wannan kwamiti din su mutane nawa ne kuma kwana nawa za su yi sannan su fitar da rahoton akwai mutane kwamiti kwamiti mutane ofisa guda hudu ne mamban wasu kwana uku su gama aikin su su submitin report nasu menene aikin kwamiti to ai to eh, kasar kwamitin bincike bincike ne ya kamata su bincike abin da ya faru me ya sai abin ya faru ya faru ah, da kuma mu sani za mu sa idon mu mu sai kara iri abin nan kuma ya sake faru na gaba. Brigadier General tafi da Wesley dai shine shugaban wannan kwamiti da zai zagurci wannan bincike. Ga kuma abin da ke cewa. Ni ne shugaban tim na bincike da aka hada yau domin mu je mu yi tambayoyi da bincike akan abin da ya faru kwanaki da ya wuce. Don kamar ya za gudanar da wannan bincike ne? kamar yadda aka tsara cikin tambayoyi da za mu yi bincike a kai za mu je inda wannan hatsarin ta faru mu duba wajen mu samu mutane mu tambaye su sojoji da suke aiki a wajen su masu faɗa mana me ya gudanar ranar da abin nan ya faru saboda za mu zo mu tattara rahoton mu mu ba wa shi tiyata commander kana ganin wannan kwanaki uku ya ishe ku kammala wannan aiki da aka sa ku Eh, don tun jima mun aika wa mutane da muke so mu yi musu interview cewa yau su shirya. So da mun fito yanzu za mu samu kowa mu gama duk abin da muke bukata za mu samu yau mu gama da shi. Za mu tambayi mutane wanda suke angon soje da suke aiki a wajen da saurari mutane kamar security agents da suka san abin da ya faru a wajen sai a samu yadda za a gudanar da ayyuka cin gaba. Wannan kwamiti dai sun hada da shi kansa Brigadier janar Harry Wesley da Kanal Umar Basi da Lieutenant Kanal Muhammad da Kaftan Aminu Mai Ruwa wanda ake sa ran za su mika rahoton su cikin kwanaki uku. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.